we had uh, we had two f 7 that had an incident. The two pilots had to eject. Okay. Kakakin uh, rundunar sojojin saman Najeriya uh, kenan, Air Commander Ibi Kulle Daramola ke mani karin bayani kan hadarin wasu jiragen saman rundunar dazu-dazun nan a nan birnin Abuja. Ya ce jiragen mu biyu samfarin F7 sun yi hadari, uh, kuma ɗaya daga cikin matuƙa jirgin wanda ya yi nasarar fitowa daga cikin jirgin tare da taimakon lema. Allah ya mai cikawa. Dama dai a 'yan kwanakin nan, jiragen yakin sojan saman Najeriya suna ta yin atisayen gwaji a shirye-shiryen bikin ranar ɗaya ga watan Oktoba na murnar zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya. To shin ko shi wannan samfurin jirgi yaya yake? Tambayar kenan da na yi wa wani kwararre kan jiragen yaƙi, Win Commander Musa Isa Salman. shi wannan jirgin F7 ɗin gudun shi ya fi gudun kusan za a ce kara ko kuma murya. Idan ka yi magana kamar da za a ce a cilla shi da magana yanzu. Jirgin ya wuce kamun ma ka ji karan shi saboda tsananin gudun da yake da shi. Iri biyu ne akwai eh. wanda ake cewa trainer akwai kuma wanda fighter ne. Shi fighter wato shine na yaki. Trainer kuma wanda zai iya yin role guda biyu. Za a iya yaki da shi kuma ana iya koya wa mutane da shi. Saboda shi fighter mutum da yake ɗauka. Shi kuma trainer mutane biyu yake ɗauka. Shi wannan wanda fada yau din wani iri ne? Yanzu dai kawai sun gaya mana cewa akwai jiragen su guda biyu da suka yi hatsari ban tuna ko sun faɗi ko trainer bane ko fighter ne. Tunda dai jirgi biyu ne kuma suna maganan pilots uku yadda aka yi kila ko trainers guda biyu ne ko kuma fighters guda biyu. A cewar Air Commander Baba Gamawa wani tsohon kwamanda a rundunar sojin saman Najeriya. Faruwar wannan hadari fa a iya cewar kaddara ce kawai. duba da irin matakai da taka tsantsan da sojin ke yi musamman ga jiragen yaƙi. A wayannan abubuwa sukan faru a duk lokacin da ake irin wayannan atisayi ko kuma lokacin da aka kai farmaki da sauran So wannan ba abin da za mu ce wannan abu ne daga Allah. Dalili kuwa wayannan jirage ana kula da su ana kuma su kansu matuƙa jirgin nan ana ba su training ya gwargwado kuma ana ba su kulawa da kuma shi kansa jirgin da sauran irin wayannan hatsari sukan faru ko da. da a balle Yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin bayanin da hedikwatar rundunar sojin saman Najeriya ta ce za ta yi nan gaba kaɗan dangane da wannan haɗari. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.